yanzu dare ne na juma'a biyar ga watan sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha uku ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin difa'un anis sunna wa raddi shubahil mustashirikin wal kuttabil mu'asirin وبيان الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا وردها ردا علميا صحيحا نا الدكتور الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير kai tsaye a yau za mu tashi al'atuwarun lati marra biha tadwinul hadis. Mala yana mana bayani dangane da a musulunci an samu wani yanayi da aka buƙatu zuwa ga a rubuta alkur'ani mai girma a zamanin sayidina abubakar an kai an komo an faɗi maganganu da fatoyi iri-iri ƙarshe dai allah madawakin sarki ya haɗa kan musulmi waje ɗaya aka bi aka rubuta alkur'anin nan ana nan a zamanin khalifancin sayyidina uthman musulmi suka samu kansa a cikin wani rudani wannan rudanin an kawo da shi ne ta hanyar wancan rubutun alkur'ani da aka yi a zamanin sayyidina abubakar aka an shi daga hannun sayyida hafsa 'yar umar aka ba aka yi kofi-kofi aka aika manyan birane duk wani wanda yake rayuwa a wani birni daga cikin biranen musulunci to sun kwafi wannan alkur'aninsu ne daga jikin wannan ƙur'anin da aka aiko masu wanda ta takaice ƙur'anin da ke hannunmu shine asalin wancan rubutun da aka yi na farko amma kuma isar da shi zuwa ga al'umma har ya kai garinsu na Uthman ne ya haka wannan ya sa ƙur'anin ya shahara da cewa rasmul Uthmani to dalili da hikiman da ta sa na abubakar ya rubuta alƙur'ani a zamanin shi usman kuma ya yada a duniya shine lokacin da aka yi fama da fitina na waɗannan kafirai da suka yi ridda suka naɗa annabawan ƙarya su musailama musamman a yaƙin yamama an yi asarar mahaddata masu yawan gaske to shine sabai suka ce kaga ko muddin aka za ido ba a ɗauki matakin rubuta alkur'ani ba to za a samu kai a wani yanayin da alkur'anin nan fa za a iya neman shi a rasa shi shi ne sabai sai suka yi himma da ƙwazo na wancan aikin to kun ga nafsu she abin da ya faru ga hadisai kenan malamai suna ta mutuwa ana ta fita yaƙe-yaƙe ana kashe wasu sannan hawar jawon wancan lokaci suna bi suna kashe malaman sunna to sai malaman su da kan sai suka fara rubutawa tare da cewa rubutun da aka yi na suna a wancan lokaci bai shahara ba wannan rubutun ya shahara ne a daidai shekara ta ɗari bayan hijira zamanin khalifancin umar ɗan abdulaziz a lokacin ya umarci ibn shahabin zuhuri da cewa abu a tattaro hadisan annabi da atharai na sahabbai da tabi'ai duk inda suke a rubuta su domin ana tsoron in zamani ya tsawo to fa waɗannan alkhairan za a rasa su to bar ku ci da ba a rubuta hadisai ba jama'a kuna tsammanin matasanmu na yanzu za su haddace mana hadisan nan kamar Bukhari ke haddace su da su abubakar da umar da usman da ali da sauran sahabbai ba su haɗu sun rubuta alkur'ani ba kuna tsammanin al'ummanmu na yau za su haddace alkur'anin kamar yadda magabata na ƙware ke haddin shi ashe waɗannan dattijai da suka yi wancan aiki sun cancanci yabo Allah ya masa kayya da alkhairi shi shine sai malin anan ya ce al'atuwar irin matakai allati marra bi hatta duwinul hadis wanda wannan rubutun hadisin ya bibbi kun gano wannan matakin farko ga abin da aka yi mataki na biyu ga abin da aka yi mataki na uku ga abin da aka yi to shine malam zai bayyana mana wannan don mutumin da zai zo yana sukan hadisi ko ta bai san aikin da aka yi wajen samar da hadisin ba yanzu a gidanka yaro za a samu abinci a faranti in an bata mai rai sai ɗauki abincin sai watsar sau da bai san wahalan da mai gidan ya yi wajen nemo wannan abincin ba bai san wahalan da uwar gidan nan ta yi wajen gyarawa da dafa wannan abincin ba shi ya ga abin kawai a sama ne kuna fahimtar wannan amma da zai san hidima da aiki da kwazo da mahimmancin wannan abu duk yanda ran shi ya ɓaci ba zai wannan aikin ba to duk mutumin da za ka je yana sukan hadisi cewa kar ma a aiki da hadisi ɗungurin gumdan shi bai san hadisin ba kuma ma bai yada da shi ba ko kuma yake sukan fatoyin da ake da hadisai to kakka raba ɗayan biyu haɗa shi da wannan yaron kun gano wannan da kyau ku ka haɗa shi da shi bai san abin da yake yi ba ne inda ya san abin da yake ko to ba zai abin da yake faɗin ba a cewa mutum annabi ya ce waye je na cewa wai malam wane ko suwa ne ko littafi kaza ya ce bai san annabi ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau inda ya san annabi ba zai wannan ba suna ba da labari cewa wata rana zaki ne ya fito bakin gari ya kwanta yana shakatawa da matar shi sai yaran gari suka shigo ɗan bakin dajin suna wasa sai suka ga zaki sai abin ya ba su sha'awa don su sun ɗauka a kuya ce sai suka hau kan zaki suna ta wasa da gashin da ya kewaye ƙirjin shi sai matan zaki sai ta ce yallaɓai kaga yaran nan in baka tsawata musu ba fa raini zai shiga tsakaninku sai shi zaki sai ce rabu da su ai ba su sanna ba da sun sanni da ko gigiwon matsowa inda nike ma ba wanda zai yi cin da ba su sanna ba ba su ana nan sai ga iyayen waɗannan yaran sun zo neman su don an bincika gari gaba ɗaya ba gansu ba kuma an san fitinan da ke bakin dajin nan ana zuwa kawai sai ga yara sun haye bayan zaki suna ta sukutun zaki sukutun zaki da suka gani suka kira yaran kafin ta taso iyayen sun sheka cikin gari a guje sai zaki sai ya ce ma matan shi to kin ga waɗanda suka sani malaman hadisi da suka san annabi kuma suka san waye shi suka san haɗarin saba ma umarnin shi kuma suka san alherin bin abin da manzan Allah ya faɗa to ba za su yi gangancin da waɗannan da ke ƙin aiki da hadisai suke yi ba su ma ka kwatanta su da yaran can mun gano wannan da kyau ku da sun zan annabi wallahi ba za su yi zakaci da maganin shi ba da sun san haɗarin saba ma maganan annabi wallahi da ba saba mata ba kada ga mutum da gemu ya yi fare kwal kaga ya tsofa tukuf. ka ji ana labarin malantan shi a ko'ina ya rika tunkuyan hadisai wannan ya tsorata ka wallahi bai da bambanci ka siffanta shi da yaranci kuna fahimtar wannan da kyau barkaci mala ya ce ƙulna inna tadwinil am muna faɗin cewa aikin da aka yi na rubuta hadisan annabi aiki na gama gari wanda a kowane gari daga cikin garuruwan musulunci an yi wannan aikin sannan kowane malami daga cikin malaman musulunci sun yi wannan aikin shi ne ake kira da tadwin al'am aiki ne wanda gidan kowa an yi Ba da a fi akhir karnil awwal to wannan aiki ya fara ne a farkon karni na farko min al-hijra na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine kan shekara ta ɗari cif kun gano wannan da kyau ku? wa innal ulama fil amsar malai ce domin malamai a garuruwa istajabu lidda'awatil khalifa sun karɓa ma kira da umarnin da khalifa yi masu ar-rashid irin kirarin da ake ma Umar dan Abdulaziz kenan a ce al Rashid khalifa ne wanda duk abin da yake Allah ne ke shirye da shi da daidaita abin da yake yi jama shekara daya yayi amma malamai suna auna alherin mulkin shi da cewa kaman ya shekara ɗari ne yana yi shekara ɗaya tal misali anan kurkusa da mu in ka ɗauko gamji ɗan ƙwari namiji uban 'yan boko amadin amadu shekara shida ya tak amma kai ka ɗauka shekara hamsin ya yi haka ne ko ba haka ba ne ta ma ga waɗanda za su yi takwas su nemi su yi takwas su nemi su yi runtan shida amma ga kalli aikin nasu gaba ɗaya bai wuce aikin wani kansila a zamanin saddauna ba a lokacin da suna samun kuɗin da ya fi wancan me ya faru ne Allah ya zara hannun shi ne a ciki dan an ce Allah bai iya ba to sai ya ce ku iya magani to sai malamai suka ansa yanzu kaga yana daga cikin alherin wannan karatun yanzu sarki ne ya magana tun malamai suka yi biyayya tambaya anan me yasa sarakunan ku in sun yi magana ba ku ji ba laifin ku bane laifin su ne domin al'umman da za a faɗa ma su ji ba su suka yi al'umman ba yau motan da ya sa kuɗin shi ya siyo in ya ba ta umarni ba ta yi in ya sa giyan gaba tana tafiya in ya ƙara ya ƙara matsa tana ƙara gudu inda zai tsaya ya sa giyan baya za ta yi in ya kwana dama fa inda zai kwana hagu fa domin yana da hannu ne a kanta shi ya siye ta ya zuba mata ruwa ya zuba mata mai ya buga mata iska ya mata kaza to duk abin da ya ce za ta yi to sai suke son abin da ba su da hannu a kai wajen samar da shi suna son yi masu biyayya irin biyayyan mota ga mai ita shine ɗan adam wallahi ba za su iya ba sai sun bi wanda ya ɗan adam to shi kuma sai ya hore masa ɗan adam kuna saba ma dokokin Allah ku ce wai da ƙarfi da yaji ne al'umma za su bi ku wallah ba za su bi ku ba ku tsare ma Allah nashi aikin Allah zai tsare maku naku shi sa ku daina ganin wai suwana ke ziga al'umma ba wani wanda yake ziga al'umma kun ga zuciyar ɗan adam Allah shi ke juya ta idan kuka ba Allah sai Allah ya sa bayan shi sai su bi ku yanzu ga shi malam ƙarare ya ce al'umman duniya malaman duniya gaba ɗaya halifa na magana da sai suka yi biyayya kuna fahimtar wannan da kyau ko amma yanzu ana zuwa da labari aka ce sarki ya ce wanda ya mutunta shi shine zai ce zancen wofi kun gano wannan da kyau ko wai mai gari ne ke zancen wofi me yasa saboda bai kiyaye ma Allah dokokin shi ba idan ba ku gaya masu wannan ba ko to ranar kiyama sai Allah madaukin sarki ya fidda masu da haƙƙinsa a kanku ku fito fili ku gaya masu in sun gyara su amfana in ba su gyara ba wannan kuma su da mai duka to shine sai ce wata jarrada li jam'il ahadis malamai suka watsar da ayyukan da ke gabansu gaba ɗaya suka dukufa suka tinkaru wannan hamshakin aiki na tattara hadisai fil amsar wannan aiki an yi shi a kowane gari daga cikin garuruwan musulmi Wana lahum qadamun thabita fiddini wal ilimi? wasu mutane ne zaratan bayan Allah ƙwararru fitattun malamai waɗanda suke da gogewa tabbatattun gogewa dangane da harkan addini da kuma ilimi su suke wannan aikin ba kowane ɗan habba wa dabba ba kun fahimci wannan da kyau ku a yau mutane an waye gari har wai ba su san malami ba ma an waye gari mutane ba su san waye mai addini ba da riga sai a yaudaru mutane da sunan addini da surutun baki da korototo da ƙarerai yanzu al'umma wai da haka ake yaudararsu da sunan malanta kuna fahimtar wannan wanda da Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim Allah ya ce za mu nuna masu ayoyinmu ta kowane fanni na daga cikin bayyana ayar Allah ta kowane fanni labarin zirke sai ya zo maka yanzu ga zirke an buga da shi da wani hamshakin malami da surutun baki ya ci malamin aka guji malami aka kama mashirmanci. a yau abin da ke faruwa kenan malamin da ya anza sunan malanta wannan ba a yadda malami ba ne amma wanda dokin shi na baki ya fi gudu to ko bai kai gudu ba sai a cincida shi ya sheƙa kun gano wannan da kyau ko? mala ce ƙwararru fitattu hamshaƙai dakakkun malamai su suke wancan aiki malam ya ce wa tabaral ulama fi hazal midmar fasih haka malamai suka hude wannan fage mai fadin gaske ta hanyar duƙufa dangane da wannan aiki daga cikin waɗannan hamshakan malaman da suke wannan aiki malai ce fa'allafal imamu malik an sami imam malik imamu darul hijira wanda ya rasu hijira na da shekara 179 ya yi nashi rubutun ne bil madina a garin madina kuma shi ne alimu madina babban malamin madina wa allafa abu muhammad abdulaziz bin jurayj aka samu baban muhammad abdulaziz ɗan jurayj wanda ya rasu hijira na da shekara 150 daidai abdulmalik abu muhammad abdulaziz bunu jurejin abin da yake a nawa kenan abu muhammad abdulaziz bunu jurej haka yake a naku? to haka yake na wani a nawa naku ya ce ne eh eh ok na ku akwai ƙari kenan shi kuma ya rasu ya jana shekara 150 bi makka ya nashi rubutun a garin makka <clears throat> mata <clears throat> wal auza'i <clears throat> sai al'imamul auza'i wanda ya rasu jana shekara 156 bi sham shi kuma ya nashi aikin rubutun ne a ƙasan sham wa ma'amar bin rashid da ma'amar ɗan rashid wanda ya rasu yi shekara 153 bil yaman ya nashi aikin rubutun ne a ƙasan yaman wa sa'id bin abi aruba da sa'id ɗan abi aruba wanda ya rasu hijira da shekara 156 wa hamad bin salama da hamad ɗan salama wanda ya rasu yi shekara 176 bil basara shi kuma ya yi nashi nashi aikin ne a garin basara wasu fiyanin tsauri da fiyanin thauri da ya rasu hijira shekara 161 bil kufa ya nashi aikin rubutun ne a garin kufa wa abdullahi bin mubarak da abdullahi ɗan mubarak ya rasu hijira shekara 181 bi khurasan ya yi nashi aiki a yankin ƙasan iran wa hushaim bunu bashir wanda ya rasu jana shekara 188 bi wasit ya yi nashi aikin a garin wasit wa jarir bunu abdulhamid da jarir ɗan abdulhamid wanda ya rasu jana shekara 188 a garin rai wa ghair ha'ula'i kathirun Malai ce waɗanda ba waɗannan hamshaƙan fitattun malamai sanannu karɓaɓɓu a garuruwansu ba, an samu malamai da yawa masu yi aikin. Wa kulluhun min ahalal ƙarni thani alhijiri, dukkanin waɗannan malamai suna cikin ƙarni na biyu ne bayan hijira. Domin ƙarnin farko shi ne waɗanda suka rayu kafin shekara ɗari ya cika. Shekara ɗari na cika cif to an gama ƙarni na farko duk wanda ya shiga karni na biyu to shi ne wanda ya shiga shekara ɗari da ɗaya ya shiga cikin karni na nawa na biyu to sai ma mali yan karni na nawa ne yan karni na ɗaya ne da an haife su a cikin ƙarni na ɗaya mun gano wannan da kyau ko amma sun shiga cikin karni na biyu suna cikin khairun nasu karni sun malladina ya lunahum sun malladina ya lunahum duk a cikin wannan karni na alheri ne ka wannan aikin malam sai ya ce wa kana manhajul mu'allifin fi hazal qarn hanyar da malamai marubuta suka bi a waɗannan ƙarnoni dangane da jam'ul ahadis sun bi hanyar tattara hadisai ne mukhtalita bi aqwalis sahaba suna cakuɗa hadisan da zantuttukan sahabbai wa fatawar tabi'in da fatoyin tabi'ai wa zaharu zalika bi jala'ifi muwatta al Ya malik yace abin zai fito maka karara ka buɗe muwaɗan malik za ga ga hadisi na annabi ga asarin sahabi ga fatoyin malaman shi ga fatoyin shi haka ne ko ba haka ba ne? irin yadda aka yi a rubutun farko kenan rubutun waɗannan malaman da kuka ji a haka suke rubuce-rubucensu wannan ya sa in kun bi karatun da muke bayyana muku dangane da shimfiɗa da sharan fage na karatun sunan darimi da muke yi kun san a haka ya rubutun ya haɗa hadisai da asarai da fatoyin malamai da nashi kuna fahimtar wannan da kyau ku rubutun farko da aka yi a haka yake shi sai yana da mahimmanci duk in aka zo ana karatu kowace irin muƙaddima a karanta ta yanzu wannan fa har yanzu shimfiɗa da sharan fage yake yi ba a zo da faɗin ba domin in aka fara cewa sun ce kaza ga kaza ba wani shimfiɗa to kai ma zai kasance an ƙalubalance ka da wata ƙalubalen da ba za ka iya karewa ba yanzu wanda ya kyamace hadisi bai aiki da shi ke hana aiki da shi in ya ɗauko ya ce maka ka sani ko yahudawa suka rubuta hadisin kana da abin da za ka ce mashi sai ka ce ƙarya kake ba yahudawa ba ne ga malaman da suka rubuta ga lokacin mutuwarsu ga sunan littafin da suka rubuta ga abin da ya faru gashi gashi gashi gashi ka da bakin da zaka kara wannan amma kawai ka budo daga ina ne aka ce ya fara An naqadu at-tafsili za'ama za'amuhu al ulama lam ya'nu bil ahadith war radd alaykum jiku su waɗancan masu raddin hadisai sun ce malamai ma san basu ma damu da hadisan ba ba su ma ɗauke su a matsayin wani abubuwa ba to sai malai ce raddi gare su yanzu ko malam ya raddi anan, ko bai bayyana maka wajen yin raddi a nan ba yanzu kai ba ka iya raddi a ba da gaske malamai ba su ba hadisi muhimmanci ba sun ba shi ko ba su ba shi ba sakamakon kasan wannan ne ina fata mun gane can kuma da ya ce wa raddu alaihi ba wannan zai maimaita maka ba zai gaya maka kuma salon yadda za a naƙa da masu irin wannan tunanin ne kaga har yanzu ba a cimma wannan wajen ba to sai malin ya ci gaba da bayani da cewa thumma hadasa a uwarin akhar sannan sai kuma wani matakin na gaba sai ya juyo ma malamai masu tattara hadithai fi tadwinil hadith wajen rubutun hadisi. wa huwa ifradu hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama khassa shine bibiyan da suka bi wajen ware hadisan annabi kaɗai wa kanat tilkal khutwa wannan take-taken da malamai suka bi wajen ware hadisai da atharai ala ra'asul mi'ataini shi kuma wannan aikin an fara shi ne daidai karni na biyu hijira na shekara 200 cip cip aka fara aikin kenan sai da aka shekara 100 hadisan suna hada da asarai na sahabbai da tabi'ai da fatoyi to warewa da tara hadisai daban asarai daban sai cib da cib shekara ɗari biyu bayan hijira wa ha'ula illazina khattu hazihil khutta mala yace waɗanda suka wannan aiki na warewan min umman allafa alal masanid akwai malaman da suka rubutu a bisa yanayi na musnad Wazalika zalika bi an yajma'u ahadisu kulli sahabi ala hiddatin shine suna tattaro hadisan sahabbai ne na shi kaɗai. yanzu duk hadisin da Abu Hurairah ya kawo sai a kwarmatso su waje ɗaya. min gairi taqyid ba tare da abin nan da ƙayyadewa ba bi wahadatil mawdu a wara mawdu'i a ce hadisan sallah a tara su nan hadisan azumi tara su nan hadisan kaza ba a yi wannan ba in dai abu huraira ya roto hadisi dubu sai an kwararo hadisan nan dubu suna maganar sallah ne azumi zakka aure aƙida kasuwanci jihadi duk haka za kwararo su ba tare da lura da cewa babi kaza ko littafi kaza ba duk littafin da aka kwararo shi a bisa tara hadisin sahabi ɗaya shi ake cewa musnad malin sai yake cewa wa zalika sai ke cewa biwadil maudu ka hadisi sala bi janibi hadisi zaka kana karanta hadisin sallah sai ganshi kusa da hadisin zaka bi janibi hadis malaci a kuma gefe sai gashi da hadisin zaka fil jihad ga hadisin zaka a gefen hadisin me jihadi kuma ga hadisin aure a gefen hadisin itikafi kuma kun gano wannan da kyau ku haka suke a kwarmatse to duk littafin da aka rubuta shi a wannan yanayin shi ake ce mashi musnad in aka ce musnadu aisha hadisan aisha za ka yi ta gani aka ce musnadu abi hurera hadisan abu hurera za ka gani ba a lura cewa hadisi mai ke karantarwa shi ake ce ma kitabul musnad shi yasa a karatun da muke na shimfida da sharan bayan karatun sunanar darimi malai ce sunanar darimi ba musnad ne. kamar yadda malaman da ke ce mashi musnad sau da shi ba bisa wannan tsarin aka yi shi ba an yi shi ne a bisa tsarin babi babi babi babi na fikihu ya fi kama da sinan ba wai musnad ba kenan duk wanda ya samu wannan karatun ya hada da wancan sai abin ya kara fito mai sarari jama'a kuna fahimtar wannan ne ko ba ka zama hamshakin malami ba ko ba za ka zama ba gidaje ba duk inda ake magana na ilimi za ka iya buɗe baki ka yi malai ce wa za, haka dai haka dai zaka samu abin wa zalika ka musnadil Imami ahmad malai ya ce littattafan da aka rubuta su a bisa wannan yanayi kamar musnadin al ahmad wa uthman bin Shaiba da musnan na uthman dan Shaiba wa ishaq bin rawiya da ishaq dan rawiya eh eh ai ne wannan eh, wannan fa ne asalin littafin da aka rubuta ina fata mun gano wannan da kyau me yasa ya ce Usman dan Shaiba shi ne dan ibn Abi Shaiba Usman ibn Abi Shaiba shi ne wanda wancan ya ce bai san shi ba ka bayyana wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shi kuma littafin shi littafi ne wanda ya rubuta shi a bisa tsari ne me musannaf ne shi kuma yana da bambanci da me da musnad wa ghairuhum da makamantansu mala yace wa ashabul masanid lam yataqayyadu bis sahih su waɗanda suka rubuta hadisai a bisa tsari na musnad ba su ƙayyade cewa sai hadisi ya kawo ba bal kharaju sahiha wal hasana wal da'if a ciki akwai sahihi da hasan da da'ifi sai an ba an tace an tantance na fatan mun gane cin da akwai nusha wanda suka rike wani nusha na difa'un anis sunna da ya sha bamban da namu duk abin da kuka gani wanda aka karanta ya sha bamban da naku yi magana kun gano wannan da ku kamar wancan maganan da namu ya ce wa Uthman bunu Shaiba ko ku sai ya ce mi wa Usman ibn Abi Shaiba ina fatan mun gane Allah madaukin sarki ya sa mu dace sakamakon ƙurewar lokaci nan za mu saurara muke cewa subhanakallahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum